na rantsi da Allah sai na fasa kayan gidan nan gaba ɗayan su wallahi kar ma ka gani Ina alhamdulillah. Ya gida? Lafiya ƙalau. Sannu. Yawo sannu. Me kake so a dafa maka? Me ka dafa? <laughs> Sai dai ka faɗi da abin da kake so yanzu inda zai tashin dafa maka. ki bar shi kawai ni fa nace ka faɗa ka faɗi duk abin da kake so ko ma me zan iya dafa maka yanzu to ka mun tuwon dawa da me ku abin da yafi komai sauki kenan in dai zaka iya jira yanzu ina zan iya dafa maka shi ba zan iya jira ba ki bar shi zan je wajen neman ci waje kuma to ni ko me amfani na wanda haka na neman abu a gurina ba zan iya maka ba har sai ka ji waje to da kin san kina da amfani abincin da za a ci sai mutum ya zo sannan zaki dafa ki bar shi kawai na fasa zan ce ba waɗansu lokutan zama mutum shi kaɗai abubuwa sukan yi masa yawa abubuwa ina nufin kamar tunani nazarin wancan tunanin wancan ka kawo wani abu a ranka wanda ma bai dace ba amma idan kana yawan zama cikin mutane ko da yaushe kakan iya ƙaruwa da abubuwa da yawa waɗanda kai baka san da su ba shi zama da mutum wai ba wai dole sai wanda ka girma ba. Kin gane? To wanda hankalinku ya zo ɗaya da shi ma zaki iya zama da shi ko da ka bashi shekaru ko da uku ne zuwa huɗu ko biyar ko goma. Shi yasa naga ya kamata a um, in ƙaro miki abokiyar zama. Eh? Ina nufin zan ƙara aure. A'a. da Allah mu daina wannan wasan da kai kasan ba na son ba na son magana nan ko da wasa shi kenan kaga an yi daidai kai ma ka rama ai so mun taɓa kenan ai tun da ka ne muka kamun kisha wallahi ba kai ba zaman lafiya wallahi duk wani rashin mutunci da ka sani yanzu na fara ma ya ka ga ruwan zafi wato usman almusawa a gaskiya ina ganin wulakanci iri-iri a gurin sadiya a yanzu haka? <laughs> alhaji wai wai a yi mace wai ɗakin kama ba za a yi zuwa a gyara ma ba saboda wulakanci to ai baka san wani abu ba ai ta makara ai ta riga ta makara magana aurenka kada ka fasa duk abin da za ta yi karabu da ita kawai to wani abu da za ta yi ka kyale ta kai ma ka san cewa wannan magana auren ba zan fasa ba ice ko ne ka gaya mata na gaya mata na ce zai yau nake so in ji in ji ma yadda suka yi da mahaifinta yayi kyau haka nake so ma gaskiya wulakacin da sai ai ka tsaya tsayin daka magana auren nan idan ka kawo wata ka yi maganin ta kai ne kake da riba da ita kawai abin da za a yi kenan abin da za a yi kenan kawai idan ka kawo ta kai ne da riba ne ita duk abin da za ta karabu da ita ta yi ta gama kawai ta makara yi tunda Allah ya sa ka kudiri niyyar za ka kara mata aure ai shikenan magana ya kare ba matsala wannan shi zai share ma hawayenka kawai Allah ya mu dace amma amma mun ko. am yaya gida Allah lafiya kalau fatan dai kowa lafiya ko duk kowa lafiyan shi kalau ni ce dai ban jin daɗi me mun damunki to cutata tana wuce kai ne ka je ka ki ka ba ni ban san me yasa yanzu ba ka san damuwa da ni ciki hakuri kin san yanayin al'amurorin kasuwanci ne babu zama haka ne gaskiya to dama abin da nake so in tambaye ki shine ya kuka da magana ya kika kin yi babu magana akan cewar yaushe zan turo hmm, na mishi magana me ce miki ce ba ku da matsala ko da yaushe za ka iya turo dan Allah wallahi ikon Allah So, ba matsala ki ce masa insha Allah zan turo iyaye na ranar Lahadin nan mai zuwa ko ranar cikin ga kin ga kin ga ranar ba ne ke fita aiki ba mhm. so kake ka zama ango ta mun kusa zama angwaye dai <laughs> Allah da ya nuna me ne kake dan bata dai sai ka ce min ba to waye zan tafi kin na ce zan tafi ne yanzu ba shiga ciki da kuma kujeru mu sake sabon zama ko kai fa mm. jira ni ina zo Ya mai gidan naki. hawan tabbata kike yi ke hawan tabbata na kwana na gajiya na gajiya a gidan ta kore shi tun da ke abin da kika faɗa shi ne gaskiya ko zai yi aure kin ce ba zai yi ba mu za ki bai ƙananan mutane kodin ya ce zai yi aure ke ce za ki ganda ya ba ki ce wai ke ba ki zai yi aure ba lokacin da aure ki wa ba shi shawara ko ke jawo kanku fitina wallahi ko ke jawo kanku da yawa da ka jance ce mutum ya yi aure amarya sai ka je mata irin waɗannan ya kori uwar gidan ai bai kyauta ba bai adalci bai kyauta ba ya za a yi masa zai yi aure ya ga mukin ba ke da bakin tada hankali sai ki kama hanya ki gida ki fashi amarya ita kuma ta sake don ran da kika dawo ta daga ta tafi ta yi nisa ta haɗa kai da miji ki banza shashasha kina wannan abu to bari ga maki wata magana kar ki sake jikin ki kina kina wani shiga duka Ki tattaro ki kawo ki ya tattaro ki ya kawo ki ya gidana kina kankanwa kin sani mari ki dika dace umbar da mutuwa da ya gindaya har yanzu fa dake ke gani tunda aka fito nan ba har yanzu ni ba abin nan ba fa ana nan da ya kawai fa to ina ga miki magana ko ki zauna ko kar ki zauna shikenan ke kuma to wanda kika tuka sai ki cinye tunda ke kika rike ta ke kika ke ke ta ke ke rarrashin ta kike mata wani abu ne. kike banda ta ji mata bi kin da ya ji abin da ya faɗa miki wallahi tallahi kin san halinsa da ni da ke in baki haƙuri kin zauna ba kina cewa kina dawowa gida da ni da ke gaba ɗaya kora mu zai yi saboda haka in kun biya Hello Raƙayya. Kina ina dan Allah. Kin ga wallahi akwai matsala. Dan Allah ki zo ina son ganin ki. A'a yanzu ba. To shikenan sai kin ƙaraso. Na gode. da Yawwa san. Ya garin ki a ɓaci haka me ke faruwa? Samu guri dai ki zama. Bawan Allah nan ne a gidana. Ki duba ki ga tun lokacin nan ki tare da shi bai da komai. Saboda yanzu ya ga Allah ya masa arziki ya mallaki wannan gidan ya rasa sakamakon da zai mun sai kishiya. shiya. kishiya ware ku ke kuma to me kika ce musa to me zan ce masa me za ki ce mishi tun ba shi da shi fa ya aure ya auro ki saboda yanzu ya ga Allah ya bashi arziki ya samu abin da yake so Allah ya wadata shi ya ce zai miki kishiya to ke kuma sai kika tsaya ko to yanzu me abun akwai abun abun yi ke ba mace bace dole ne a singan da za a yi ba za a yi auren nan ba saboda tun ba shi da shi yake tare da ke yanzu ko ya samu kuma ya ce zai miki kishiya wallahi bai isa ba sai dai idan ke kika bari Ya zira fahimta abin da kike nufi lalle ku namiji butuli ne kaɗan daga aikin su kenan lalle ku idan haka ne wallahi duk wani rashin mutunci da dacan bana masa wallahi wallahi yanzu sai ya gwammace mu ta ya aka yi ma yankewa kansa hukuncin yi min kishiya balantana ko shawararsa ai dama idan kin bari ke kika so ya za a yi dama ma ki bari sai ka ce ba mace ba yadda za a yi dole ne sai mun shiga mun fita wani shiga ta mu yi fita ai kan ma mu shiga mu fita rashin mutunci yanzu tiryan tiryan zan fara masa a cikin gidan nan wallahi wallahi babu shi babu kwanciyar hankali ni zai ci wannan ai cin amana ne ni zai ciwo amana aure kishiya ni a nan gidan ba da ni ba wallahi wallahi ni kadai zan yi rayuwata har ƙarshen rayuwata ba wata kishiya namiji batulu ni in tambaye ki ina amina kuwa kin san ta da baccin nan natin nan da ta saba kin san ita sana'anta kenan bacci ni na biyo ta gidansu na samu tana bacci ya kamata ita ma ita saboda kin sai ita ma ta iya ba da wata shawara sosai ma ka san halinta tana baccin ta na saba sabai na yi ta gidan su ba bacci kai. dole ne a shiga a fita my love dama ina son tambaye ki ne akan kamar wani shirye da shirye shirye kuka tsara za ku eh abin da zamu kamar ya ba abin da zaku na ji ce za ku dan yi irin gada za ku yi irin kamun nan da sauransu dai da ake yi wallahi na kasa ban sai na walar da kai ba na san ina san ka ba na san ka sha wahala ni fa tunda na same ka falburi na ya gama cika kanin ki da Allah ba da gaske ku da wasa da gaske nake maka abin da nake so a yi amma abin da mamaki mm. gaskiya za a daɗe a cikin mata ba a samu da take da wannan ra'ayin naki ba gaskiya ka san mata suna suka tara kuma so su kala kala ne wasu ba su iya son ba amma ni yana son ka tsakanin da Allah ba abin da ka zo ka burge ni da shi kai din kai kadai nake so dariya na waka <laughs> a ba haka bane kawai mamaki kike ba ne da kike magana ni wallahi sai ga kamar kowa san kike ne da gaske nake fa sai dai yau baki bani zoban ba shi kake so eh. <laughs> to abin da nake so na gaya maka wallahi wallahi baka isa ka min kishiya a cikin gidan nan ba idan ko har ka ce zaka min kishiya wallahi zan kashe kaina in kashe ka kuma in kashe amare in ya so sai a biyu babu ina za ka ba inda za ka tafi ina ma maka magana kana matsawa wato ga mahaukaciya wadda bata san me take ba sai ka tsaya ka saurare da wallahi ba inda za ka tafi dan ke dade dan Allah yayi hakuri ya mun izini ina so in fita dan Allah ke hakuri kin ji sai mun addu'a sai na dawo kin ji bayar da shi amma yanzu ya ga yana da shi ne zai fita ka <laughs> wallahi ba zai yiwu ba wallahi ta ka da ka same ni jirgin fada. Ban taba ji ina son ka ba, kamar yadda nake son ka a yanzu. Kai ma kana suna a zuciyarka? Kamar yadda nake ji ina son ka? Ba na ji. A'a. Don Allah ne ba yadda za a yi ne a fasa magana a wurin nan? Ban fasa ba yana nan. Haba Al-Mustapha, kar ka manta fa, sunan manzon Allah ne da kai sallallahu alaihi wasallam. To ai ni sunansa kawai na ci. kuma shikenan dan nace ce sunansa ba zan yi fushi ba kuma sannan ba zan ƙara aure ba da Allah kin shi ne da Allah in kuma so kike tashi daga wajen sai in tashi haba hakuri kaya ne na daga mu daura miki wai dan Allah da gaske kishiya zai minki duba da cika irin wahalar da na sha da bawan Allah amma sakamakon da zai min nan batulci wai sakamako da kishiya to ke yanzu wani mataki kika dauka hmm. na dai fara masa rashin mutunci amma babu abin da ya canza domin ya ce shi yana nan akan baka su kishiya sai yayi ta a baki iya rashin mutuncin bane da kin iya wallahi ba zai kare miki zancen kishiya ba ko wallahi auka zaki mata mai lazizi ki nuna mata karamin mara mutunci ne ke ce babbar duk kayan gidan nan ki faffashe masa su auka yake yi zai karo miki yanzu a dube ki kawata me kika rasa gidan nan ke kika sai komai na gidan nan ba ke kika siya ba to ki roshe komai ki fatattaka gidan nan ki ko kullun tashin hankali da masifa wallahi ba zai kare miki zancen aure ba akan me yanzu yana da kamar ki har zai zai gano wata a waje me za me za ta burge shi a'a da ta wallahi kin ga wannan su filet zuma su ke duk abin da kika san zai ji haushi in kika yi kawai shi zaki dinga a fa shawarci <laughs> wallahi da gaske nake yi wallahi na ji daɗin zuwan ki haka za a yi amaran nan ta yanzu ta shigo ta raba ki da gidan mijin hmm. su ko kokarin su suka shigo kawai suka samu guri to ke ta cikin a fitar da ki kun sha wahala tare kun dan tara abin arzikin tare ita sai ta zo sama ta ka su cinye wallahi karki yarda a fashawarce wallahi haka ga ina zuwa sosai yanzu ba ran tashi tun yanzu to ni ni ga fara zancen kishiya ne gaba ɗaya kwakwalwa ta wani iri take ni ba na son zancen kishiya kar ki da insha Allah zai aure ki kace wallahi wallahi ginniyar. Wata. Ya aka yi? Kwana biyu. Ya aiki? To ai abin ne ya yawa a yi nan a yi nan a yi nan. Na ga sai ƙamshin ma amarci kike. Kin ji labari ne? Ah, ina dai ji dai a gari. Tunda ni hmm. kike ya ni. To ƙawata kin ga na. Allah ban ga laifin ki. Wata ɗau mijinta da muhimmanci ba. Kin ga kwani tunda na san muhimmancin sa ina ƙaunar shi dole in aure shi. ina shiga gidan ita kon kara mata a a a a banda kora gaskiya ni ne ba zan baki daurin duwawun dan a kore ta ba gaskiya ba zan baki daurin dan a kore ta ba don me yasa a'a wallahi sai na kore ta in ci kare na babu babbaka a cikin gidan in yi abin da nake so ku zo mu yi ta hira ina jin daɗi ku ce an samu daula ma je mu huta a dole ne Sai dole ne mu je mu dole ne ina kawayen kin nan wanda nake ganin ku tare suna nan duk in naje kullun ku dinga zuwa gidan muna cika mu na Allah wallahi to me amfanin sa wallahi shi ma wata ke yaushe ne auren naki ga mu ke sai ki dinga magana auren wasu ke ba za a yi naki ba zai ki ce ga kina mm, Allah zai kawo to Allah ya kawo na gari amin mu dai Allah ya ba mu to mu ma Allah ya ba mu dai da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya kuma zan kai miki anko har gida to na gode ni ma kin ga dai dan jikin na waje kamshi kamshin dai na masu kuɗi ne bari in tafi ba ka aike haka to Allah ya zaba abin da ya fi alheri Thank you. na rantse da Allah ba je ba idan ka isa ne nake wannan ai wulakanci ne ba zai yi ba wallahi tallahi baka isa ba na rantse da Allah yau sai duk abin da zai faru a cikin gidan da ya faru wallahi kayan gidan da ka kaf sai na fasa su wallahi kai har wayoyin gidan nan ba zan bari ba sai duk mun yi asara wallahi sai me wanda ya bada kuɗin aka gina gidan aka sai kaya aka zuba shi zai ƙara bayarwa a siya a zuba wanda za ta shigo ko kina nan ko ba kina nan to sannu butulu ka manta lokacin da ka aure ni ba haka kake ba an baka ci an baka sha an baka makwanci amma sakamakon da zaka saka min da shi ke wai kishiya sai ka yi magani to ke bari ke jin gaya miki ko da ke ko babu ki idan Allah ya akwai rabona a jikin mahaifinki dole sai na samu sai ka ci din ka ci gaba da ci mata kin san me yake faruwa Hello ƙawata, kin san me yake faruwa? Wallahi duk shawarwarin da kika bani na yi amfani da su, amma kin san me ma ya ce? Wai na fasa. Wai Allah ne zai hune mishi kuɗin zai siyo wani. Ko da mu fa bai yi ba. Kai, ni ya san yi da wannan mutumin ne? Wallahi kin san me? kawai zan je na aikata wallahi sai na fasa kayan gidan nan gaba ɗaya sabuwar hauka zan tara masa eh hakan ma shawara ce shikenan na gode ba matsala zan yi hakan ma na rantsi da Allah sai na kusa kayan gidan gaba ɗayan su wallahi bari ma ka daga wannan yarinyar wai saboda tsabar ba ta da hankali ta mai da kanta mara duk ta yi kace kace da kayan gidan nan ta farfasa komai da komai na gidan nan kamar ba ta da hankali ta haka kuma ta bullo mana to amma hmm. tunda ta haka ta bullo ka sa abin da za yi ah. me zai sa ba za mu je mu nemo likitan mahaukata ya mata allura ba likitan mahaukata eh, ya mata allura in yi mata allura kaga sai a caji kwakwalwarta a ga me kuma yake faruwa eh wannan ma magana ce to amma wanda likita ka sani wanda yake a gidan mako akwai likitan da zamu ta wajen sa yanzu ba mu tafi yanzu zo mu ina da mu je Dare barka da yawa ya gida. A lafiya kalau. Wato dama alhaji wallahi eh Sadiya ce saboda na faɗa mata cewar zan ƙara aure. Shi ne duk ta bi ta tada hankalinta. Don ta yi yanzu haka ma na dawo gidan na da shi ta yi kaca kaca kaca da shi wallahi. eh na ji daɗi ko dakta an auna ta an ce kamar tana ta ɗan ka samu taɓin hankali yanzu haka ma dai an ɗauke ta an kai ta asibiti eh to to shi ke amin ya rafi amin ya rafi a ah, ni yanzu ina gida ne ina cikin gida eh, ina cikin gida asibiti Um, Amina dama waɗansu ƙarami. Shawarwari ne da ke so zan baki. Kin gane? Wato idan aka ce aure aure wani abu ne da wanda in aka yi shi ba wai yanzu zaki koma gida ba ko an jima ko gata ko nan da shekara ɗaya an yi shi ne na har abada su saboda haka dole sai kin yi haƙuri da akwai kin yi haƙuri da ba ba wai a'a kin fito ne ko don neman kuɗi ko wani abu kin fito ne don ki yi ibada ki kiyaye duk wani haƙƙi da kika san yana kanki a Ki na mata ki bi mijinki sadaka insha Allahu kika yi waɗannan abubuwan in Allah da Allah zai taimake ki Allah zai ɗaura ki akan mijinki na zaki danna cewa ai ta magance shi ta masa asiri baya jin magana kowa sai nata to ba asiri bane kula da miji ne yake kawo waɗannan abubuwa kin gane idan har kina kula da mijinki shi kanshi ba zai ba zai danna idan sai yi miki wani rashin mutunci ko rashin kyauta kin gane Allah ya mu dace to amin Allah ya taimake mu amin ya rabbi al-lokuta kaga ba na so na gaya ma ba na so dai ba duka duka wannan shine faɗa ta na fa na faɗa a kofar gidanku kafin shi shigo gidan nan na faɗa kuma bayan kici ko to bari faɗi ɗaya kar ka faɗa a ah, dan Allah sau daya. ni wannan ma na ce ba na so kuma ka faɗi ɗaya to sau ɗaya mm, mm. shikenan sai ki tashi ta ɗaya a ah, dan Allah ki to ina za ni no ba ɗaki za ki shiga wani na fasa to dinga ba ni ba a kurci <laughs> Dole sai ka sa na wahala. Na fasa to. Kenan? Ina da hira da kai ba na son in tashi wallahi. Allah? A'a, saboda biyu abu biyu ne ba kya so ki tashi. To faɗi. Kar ka faɗi dai. Kar kina jin daɗi ne biyu ba kya so ki faɗi ki tashi. Yau wato, amma dai kawai na kusa. Allah? Kawai shi ka jin daɗi. a gida yake shiru tun da aka yi bikin nan ban ƙara da ki ba ina kika shiga ne zafi Allah wallahi gari zafi ya kike wallahi lafiya kalau ya ba kin samu daula ah wallahi ba ta gani da inda ni canja ne na gani ai fresh Ya gida ya kwana biyu. aiki. Alhamdulillah ya sama wa. Lafiya su kalau ya lafiya? Allah yana nan kalau ya fita. Kin ga wani hasken da kika yi? Kuma dole in haske ba na samu abin da nake so. Gidana in yi abin da na ga dama in ci abin da nake so. Ke aure ya kai ki da daɗi? Na Sadiya tuta. Wace wace sadiya? Sadiya mu. Au. Wai matar gidan da? Mm. Ba ki san ma me faru da ita ba? sani ba. To ai ni ashe tun kafin ma ai auren tana gidan mahaukata. Wallahi. Hauka ne ina jin ya kamata. zuwa ya tarar ta faffasa mai komai na gidan ta yi kace-kace da gidan komai. Ashe ta ce ta samu taɓin hankali. Gaskiya bai dace. Gaskiya bai dace. Kamar ya bai dace ba. Bai dace ba gaskiya. To ba ita ta jawo kanta ba? Wannan ai mugunta ne, bai ta anya mata haka ba, saboda me yasa? Shi ita ta ma kanta, don an bata shawara mahaukaciya ce ita za ta ɗauka? Da mun bata shawara shine za ta ɗauka ta buga shi dan tana can gidan mahaukata ana zurkuda mata allurai. Sai da hakan gaskiya bai dace ba. Gaskiya bai dace ba, wannan cin amana ne. Gaskiya bai dace ba. To yanzu da bai dace ba me kike ganin za a yi? Me nake ganin ko za a yi? Ke ma fa ki san da sanin, ke ma fa mace ce. Eh. kuma wallahi abin da komai daren daɗewa zai yi namiji ne fa ya zai yayi wa yar uwanki haka ni wallahi da na san da wannan magana tun wani da na so na yanke magana wannan ai bai kamata wannan zalunci ne kuma gaskiya sai Allah ya saka mata wannan ai can amana ne ni gaskiya ban ji daɗin maganin nan ba kuma fa gaskiyanki an ce in ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta to ka shafa wa naka don mahaukata ba a jefa a ɗaure ta shi da gidanta ni dan shawarar da zan baki Dan Allah dan annabi a'a ba fa don ni ba don Allah zaki kuma don musulunci ki duba fa ki gani ko ba komai ki tuna fa yau mu ne gobe fa ba mu bane yau ka mutu ma ka samu rahama ma yana da daɗi amma ya za a yi a ce tana gidan an je an kama ta an rufe ta ita da gidanta a gaskiya ni shawaran da zan iya baki idan mijin ku ya dawo kawai ki fito ki gaya masa gaskiyan magana ki masa maganan ɗin da zai gamsu da shi a cikin sauƙi ki nuna masa Allah ce Allah ce gashi nan amma ba ba zai yi ba gaskiya a kama 'yar mutane a rufe ko ba komai fa ƙawar mu ce balantana a ce an rufe ta don Allah don annabi ki masa magana Don Allah a fito da ita ta zo ta zauna a cikin gidanta ita da gidanta mu zo mu takura wa rayuwanta zuwa kuma ka yi fa muka same ta fa a ciki. Don Allah don annabi idan ya dawo don Allah ki gaya masa kar ki damu insha Allah na miki wannan alƙawarin. in dai dawo zan zaunar da shi na fahimtar da shi gaskiya Allah ya yarda za ta dawo gidanta Allah ya yarda haka nake son ji amma ya za a yi ita da gidanta muhalla hana ta zama bai dace ba nan tafi to ki da gidan sha'anin aure yadda kai? Na? Ina amarya ta ga? Eh tana ciki. Ta ciki? Eh. To yi karanta. Amina. Na'am. Romana. Ko ba haka? Duk wanda ya ce zo zo ku zauna. An ce zo mu sai ka haɗi. Assalamu alaikum. Sanin ku da zuwa. Ke? Amina. Na'am. Dama kika auri mijina? munafuka algunguma dama amana ta zaki ci munafuka algunguma ni zaki ci amana mijina zaki aura saboda ba kira mutunci mutunci ce muka dina a gaban nawa abubuwan da ake faɗa haka kuka ta faɗa ku sai da abu ya kusa ce ko ce ya kin san dai ni da ke ne kaɗai muka san cewar ki ba mahaukaciya ba ce ko to wallahi in kika wasa za a mai da ki abin da ake magana shine a kan ido za zaki yi yau eh, sani kin ina wunin kuwa ba na gajiya na gajiya madalla ni nan ni na haife ta wannan kuwa ta ce kina ji da kyau yadda ki ya ta ke ma ya ta ce kuki ban san kai mm, yarinya ce ko babba eh, eh yarinya ce to to to to to to kenan, to Allah ba da zaman lahiya ba da zaman lahiya abin da zamu shi kenan kin gane ke kuwa au au kin fara kin fara to bari buɗe kunnin ki in gaya maki billahi da idan kika ci gaba da wannan shekar da kai kika yi ba ni ba ki ko ta taro ke ta, kake kake je gidana kake je gidana ki ci ni ubangiji mun sauwaka wa duniya ki ya yi me aka cake shi zafi kishin banza Mama Allah ke su kalata su kalata. Za ku tafi? Da ku gaida gida bawa. Su kuma da su Ya. Baki ci da baba ya miki ba ko? Eh? duk duniya babu abin da ya fi mutunci na da darajata a ko'ina na shiga. Al Hayat International bounces back with a bang, this time with a heart touching series on rape and child abuse. Ta rasa na za ta samu 'yanci a ƙasar nan tamu, saboda azzalumai sun riga sun yi yawa a ciki. Ba zai yi mu rinka zuba idanu ana keta harbin ƴaƴanmu da jikokinmu. Ina tabbatar maka da cewa wankin hula zai kai ka dare kuma labarin bai canza. Ni da na fi so ka bari mu haɗa ta da ƴan sanda. 'Yan sanda? A sanda? me nake gani haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me nake an san fa an ce wai abincin masoyi daɗi ne da shi duk ruwan da kuke bi ba su ishe ku ba sai ka zo ka ci amanar yayan abokinka? Komai lalacewar mafarauci ba zai fita daji a masa tsammanin zomo kawai zai kamo ba. Abin da za ki mishi na tona mu asiri na Akasi Executive Producer Hayatu Hayatuddin Yakubu. Suwaye suka yi maka wannan raunin da ba za ka ɗaukar sa ba. Dan Allah ki duba baya. ki duba gaba tambaya koro ko bara cikin addinin musulunci hakan mu wato kuna ɗaya daga cikin irin maha'inta malaman da ake baku amana kuna cutar da 'ya'ya ko kin manta abin da na gaya miki a ne? ka san abin da suka aikata a samu fuskar ɗaya fa ƙarya san muku subhanallah duk wanda ka gani a tsakiyar daji cikin dabbobi ya san yadda zai kwaci kansa duk wanda ya zalunci irin wannan sai mu tabbata mun hana shi sukuni a gidan duniya Allah da kaka na gaya ma gaskiya ka iya da wani irin mutum ne kai mugun mutum azzalimi wani irin mara adalcin mutum ne kai to duk abin da ka gida mai yi kai na gaji Ki ci ubanki ni kace zagi Zan zo miki da salon kisa sabanin wanda aka sabe mai taurin kai gari producer yakubu gwammaja babu inda zan je har sai ka sa bindiga ka kashe ni domin zafin alburushi ne kadai ya rage wanda ban ji a cikin wanda ban ji a cikin directed by Abdulhamid Abdulkadir dan Jummai Kabuga. Akasi. Akasi. Salamu Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ina tambaya Alhaji yaro ne. Ni ne nan, lafiya ko? Na zo wajenka ne. To me na zuwa wajena? Ni ɗana tuntuni na gaya kai a gabanka na gaya masa duk lokacin da ya sake wata yarinya ciki. Ya je can ya san yadda zai yi. Ƙwandala ta ni na daina kashewa akan irin wannan abubuwan. Ki je ki same shi ku kare. Ko kin samu labarin da aka faɗa miki gaskiya ne? bata Allah, bibata Rabbana. kowace biba ba wasu ma ba su santa ba biba ta Allah biba ta rabbana ba kowace biba ba wasu ma ba su santa ba maraici babu shi ga mutum mai hali na gari Biba yan gari na yaban halin ta guri-guri. Sannu hankali na fitar da waɗanda suke mari. Biba adan gari ikon bice Biba ba ta wani dan wani ko hana ta Biba ba ta kyan mai gudu na ta mai cutar ta ne. Yar tsintuwa biba biba ta rabbana. Biba ta mace, biba ta mace, biba ta Allah, biba ta rabbana. Ba kowace biba ba, wasu ma ba su santa ba. wani gagarumin fim ɗin gani a faɗa sai rabobis ya kuma abin da ya saba. waƙin zan fara in gama lafiya, rafi sa'an ya haka gatun da kai ka iya, hankuri ne su dukan zaman lafiya. Bi ta Allah. Labari da tsarawa, Ibrahim Burgo, shiryawa, Naziru ɗan hajiya, ɗaukar nauyi, Aminu Gwargo, bi ta Allah, ba da umarni, Malam Aminu Saira.